al'amura a Najeriya duk abin da ka gani dai sai dai kai ta fatan dai Allah ya sa dai a ga ƙarshen shi lafiya kuma ya sa abin da za a yi ya bada ma'ana. Oh. Amma wannan abu da 'yan sanda suke yi kowa ya sani kowa ya sani suna goyon bayan gwamnati ne ci ba ta ba suna duk suna kokarin durƙushe demokaradiyya ne a Najeriya. Dan ba yau suka fara ba. Gwamnan Rivers sun hana shiga gidan shi. An magana sun ce su ba su yi haka nan ba. Yanzu gwamnoni na taro sun zo sun hana gwamnonin nan sun zo sun hargitsa wurin wane ne ke ba su izinin su haka nan waye ke turo su shin su ne suke kokarin su da dimokuraɗiyya ko ko gwamnati suke kokarin amfani da su a watsa dimokuraɗiyyar da muke dan kokarin koyo yanzu shine abin da yake ba 'yan Najeriya mamaki kai dan sanda yanzu ne ne naka saboda mutum ya ce baya kaunan gwamnatin da kake ciki zaka je kace zaka je ka binciki gidan shi in ba zagon kasa yin ma demokradiya ba kai kaza kiliyani kowa ya gani wannan abu kawai zagon kasa ne ga demokradiya 'yan sanda a Najeriya da masu jami'an tsaro ba su taimaka ma kasan nan wurin demokaradiyya ci gaba. Wajibi ne kowa na da 'yanci ne abin da ya so daidai gwargwado wanda bai sa mu shari'a ba. Jam'iyyar nan ba wajibi ne ba. In sun ga dama sun ce ba su yi sun kafa wata yayi in sun ga dama sun ce su faction suka yi kowa ya san cewa akwai bangaranci a kowane a bangaren constitution. An yi a lokacin PRP an san akwai Imodu an san akwai mai taɓo an san akwai santi da sauransu. An yi a NPN lokacin mai barewa da mai wane ne mai wane ne amma dan menene yanzu mutane sun zo suna son su nuna matsayinsu a demokradiyance da kuma matsayinsu a matsayin jam'iyyar da suke kuma za a zo a ce wai an tura su ba a yadda su yi wannan abu ba a tura yan sanda su rinka harasan ɗin su a kaga wannan zagon kasa ne ga demokradiyya. ba ka ganin suna da hurumin su je don kare lafiyar har su gwamnonin? inda gaske ana neman a yi tashin hankali ne to ai akwai hanyoyin da suke ɗauka su maganin tashin hankali. sukan zo ne su tsaya a wuri su kewaye wuri su hana mutane su ja don kai tashin hankali amma maganar wani su yan labari tunda aka fara wannan pdp eh, ne barira ne wane ne da pdp baraje da waye da abu waye ya wani tashin hankali a wurin wa'annan gwamna ya za a yi gwamnoni su tara jama'a kuma su kafa tashin hankali a wurin ai wannan ma hankali ba zai dauka ba ba wannan ne su ba kawai suna son su yake gwamnonin nan ne sun yi gwamnonin nan sun faɗi abin da suke son su yi wanda kuma ya saba mu dole ka bar mutum ne abin da ya ga dama zai yi yana da yan umurtar kwamitin majalisar wakilai kan al'amuran polis da aka yi cewa su binciki wannan al'amarin kana ganin zai warware wannan matsala? zai warware idan za a ɗauki mataki domin ko da lokaci a dai najeriya yanzu dama dama majalisar eh, wakilai kowa yana ɗan yaban su daidai gwargwado wannan shugabanci da shi aminu waziri tambuwal ke yi yana ɗan nuna alamun demokradiyya yana ɗan ba talakawa kwarin gwiwa na cewa demokradiyya zai abu kan ɗin da suke yi shi ma ke rage kaifin ajin abin da gwamnati ake son mai demokaradiyya saboda haka muna ganin kamar kila yan suka binciken kila suka fitar da abin da ya dace ma yan najeriya a samu ci gaba don eh, rage eh, kaifin zalincin gwamnatin